yau litinin 26 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 27 ga watan januware shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman addosowi Ismail bin Akibo Ahmad Jibril, Allah ya mai sakayya da alkhairi. In ba a manta ba, muna ƙarƙashin gaban da malam yake magana akan birrul aulat ko kuma tarbiyatul aulat. Ku gano wannan tarbiyyantar da ‘ya'ya da ɗora su akan turba ta ƙwarai kamar yadda shari'ar musulunci ta yi umarni da haka. Mala ya ce, Ƙalal Musannif rahimahullah, marubucin littafin buguya a Sheikh Ismail ɗan Abi Bakar, Allah madawakin sarki mai sakayya da alkhairi ya ce, Wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man buliya min hazihil banat, duk mutumin da Allah madawakin sarki ya jarabce shi, da samun ’ya'ya mata zaryar, fa'a hasana ilaihin sai ya kyautata musu. domin kun ga a zamanin jahiliya suna kyaman haihuwan ‘ya'ya mata da tarbiyyan ‘ya'ya mata, wanda al'amarin a sarari yake, irin ɗabi'a da hankali da tunanin mace ba kamar irin yadda na ɗa namiji yake ba ne. Ko da za a ɗauko al'amarin ɗawainiya kaɗai, ɗawainiyar mace na da yawa fa. sannan irin yadda mutum in yana da ɗa namiji yake samun kwanciyar hankali in ya zama saurayi so da dama idan mutum na da ɗaya mace ta zan budurwa bai da kwanciyar hankali akwai lokacin da ɗa namiji in ya kai ka huta da shi ba ka da sauran damuwa da matsala da shi amma ‘ya mace ko in ka ka huta da ita ko to ina ganin mutuwa ta yi in ma ta mutu ta zo maka da matsala shi ne ƙila ta haifi ‘ya'yan da za a zo a jibge maka su. In ta aure kana ganin da ta zo ganin gida tana zuwa gaishe ka abin da za ka fara lafiya dai ko. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To wannan yana daga abin da yake tasowa don gane da ɗabi'an mata da ya taimaka a jahiliya suka bayyana ƙyamunsu game da mata. Amma mafi girma shine mace a jahiliya kawai sai ta je sai ta kama soyayya da shugaban makiyanka jama'a da sauran dalilai da yawa wanda nan ba wajen tattauna su ne duka ba to wanda Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da haihuwan ‘ya’ya mata fa ahsana ilaihinna sai kuma ya kyautata musu wajen tarbiyya wajen ɗaukan ɗawainiya wajen duk abin da suke bukata na rayuwa kunna lahu sitran minan nar waɗannan ‘ya'ya su za su zame mai sutura ba shi ba shi ga wuta. Kuna fahimtar wannan? Ashe a wani zubin su kansu ‘ya'ya matan kun ga alheri ne kuma, ga duk wanda ya iya haƙuri ya jimiri game da ɗaukan ɗawainiyan duka. Wannan ne hadisi na sittin da bakwai cikin jerin giyan hadisan buguya, kuma Malai ce rawahul Bukhari wa Muslim, wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka roito shi. Kultu hadisun sahihun. wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 1418 fi zakati a littafin da ke bayani kan zakka babu nar walau bi shikki tamratin a babin da ke bayani akan ku ji tsoron wuta ko da ko da ɓarin dabino ne Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2629 fil birri was sila wal adab mun gano wannan a babin da ke bayani akan albirru wasilatu wal adab babu fadlil ihsani ila al banati min hadisi aisha radiyallahu anha marfu'an bi lafzin sai da aisha ta rawaito wannan hadisin da lafazin cewa manuftiliya min al banati bi shay'in duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da baiwan ‘ya'ya mata fa ahsana ilaihinna sai kuma ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nar to waɗannan mata da ya tarbiyyansu ya kula da haƙƙinsu za su zame mai sutura ba shi ba shiga wuta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah kuma kun sauna abun mamaki idan mutum yana da ya mai tarbiyya ta fi tausaya mai sama da ɗa namiji mai tarbiyya kuma sau da mata Allah madaukakin sarki ya yi su da yanayi na tausayi wanda kowa ya da wannan saɓanin irin yadda tausayin ɗa namiji yake tausayin ya mace to yakan girma tausayin ɗa namiji so da dama sai dan shi ɗa namiji kuma in ya tashi tausayin shi to yana yin gaba ɗaya ne har da ita Allah maɗaukin sarki shiryar da mu qala musannif malam marubucin littafin buguya Allah ji shi ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce inna min haqqil waladi alal ala walidihi yana daga cikin haƙƙin ɗa akan mahaifin shi an yu'allimahul bata, ya sanar da shi iya rubutu wa an yuhsana ismuhu sannan ya sanya mai suna kyakkyawa mai nagarta wa an yuzawwijahu iza balaga kuma ya aurar da shi a san da ya balaga wannan ne hadisi na 68 rawahu ibn najjar ibn najjar ya fitar da wannan hadisi qultu malam yace hadisun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni qala al-haythami fi zawaid al-imam al-haythami fadi a cikin az-zawaid juz'i na takwas shafi na arba'in da bakwai yace fihi abdullahi ibn sa'id al maqburi wa huwa matruk shi wannan abdullahi dan sa'id al maqburi mutum ne mataruki suka ce mata rukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'afihi fa huwa karat shi mata shi shine mutum ɗaya ne zai roto hadisi wanda duk malaman hadisi sun haɗa kan wannan mutum mai rauni ne to ire wannan mutum in ya zo cikin isnadi to ana dunkula hadisin shi ne yi watsi da su mala ya ce wa ala ta tad'ifi Nasir rahimahullah mala ya ce na ga inda babban malami muhammad nasiru al-albani ya raunata wannan hadisi fi da ifil jami a cikin littafin shi mai suna da ifil jami a lamba hadisi na dubu biyu da biyar wa waƙabtu ala shahidin lahu inda albai haƙe amma kuma sai na ga wani ruwaya da ya zo daga al'imamul bai haƙe da zai ƙara ma wannan ruwayan ƙarfi ya tada shi fil a cikin sanin al lamba hadisi na dubu sha tara bakwai da 19742 fi sabaqi war rami a babin da ke bayani akan iya jifa da kuma tsere babu tahridi alar rami a babin da ke bayani akan zabararwa akan tsere an abin rafi'in ko jifa harba mashi da sauransu marfuwa ne ce walakin na hu da'ifun sai dai shi ma wannan da zai ƙara ma wancan ƙarfi shi ma da ifi ne kama ƙalal bai haƙi kama yadda bai haƙi ya faɗi ba da an aura da bayan da ya kawo wannan ruwaya wa illatuhu illan wannan ruwaya isa bin ibrahim shi ne isa ɗan ibrahim fa innahu Sau da shi mutum ne mai rauni kuna fahimtar wannan wannan ruwayan hadisi ruwaya ne rarrauna bata inganta ba da fata an fahimta قال المصنف رحمه الله marubucin littafin bugiya Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabi ya ce, ma na hala walidun waladan min halin, babu wani kyauta da uba zai maɗan shi afdalu mafificin kyauta min adabin hasanin sama da ya koya mai ladabi kyakkyawa, tarbiyya kyakkyawa ya zan mutumin kirki. Wannan ne hadisi na sittin da tara. rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi qultu malam akibo yace hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1952 fil birri wasila babu ma a fil adabil walad qala tirmidhi al-imam tirmidhi yace aqibahu bayan da ya kawo wannan hadisi yace haza hadisun gharibun wannan hadisi ne garibi kowa ya san in tirmidhi ya ce hadisi garibi me yake nufi hadisi dha'ifi la na'rifuhu illa min hadisi amir bin abi amir al-khuzai yace mu bamu san wannan ruwaya ba sai ta ruwayan amir dan abi amir al-khuzai wa haza indi hadisun mursalun yace gaskiyan al'amari wannan hadisi ne mursali kuma shi hadisi mursali da ifi wa akhrajahu aidan Ahmad haka al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na 16763 wada afahu wada afa isnaduhu Shu'aib Shu'aib al-Arnaut ya rauna na wannan isnadi wal hakim hakim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 7679 wasa amma ya inganta shi hakim wa ta'aqqabahu az-zahabi sai zahabi ya biyo baya fil tarhis faƙala ya ce bal mursalin da'ifun ya ci gyaran hakim ya ce a wannan hadisi mursali ne da'ifi kuna fahimtar wannan jama'a ka yake yi yanzu an gano hukuncin da hakimi kuskure ne ba daidai ba ne in ka gano ba sai ka zage shi ba ba sai ka faɗi bakan magana kan shi ba ba sai ka ci mutuncin shi ba a ya iyakan ƙoƙarin shi ne a bisa binciken shi na ilimi kai yanzu ka gano to bayyana mana yadda hadisin yake mun gano wannan da kyau ko shikenan kaga darajar hakim hakim na nan darajar zahabu. zahabu na nan ina fatan mun gano wannan da kyau amma yanzu malamai ba haka suke ba wai shi darajar shi ba za ta ginu ba sai ya kada darajar wani saboda motsuwa irin na son zuciya Allah madaukin sarki ya kiyaye mu Malai ce wa akhrajahu al-Baihaqi fil Kubra al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan ruwaya a cikin sunan al-kubra a lamba hadisi na 597 fi salati babu ma jaa babu ma alal aba'i wal ummahat a ƙarƙashin babin da ke bayani akan abin da ke wajibi akan iyaye maza da mata min ta'alimi sibiyana amr taharat wassala a abin da yake lalle ne akan iyaye su karantar da ‘ya'yansu al'amarin tsarki da sallah wal haka al-imam ya fitar da wannan ruwaya a juz'i na uku a lamba hadis na biyu. min tariqi amir bin salih al-khuzai an ayyub bin musa an musa bin amrin an amr bin shu'a sa'id bin al-as marfu'an wa qad da'afahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya raunata wannan ruwaya wa tirmidhi wal bayhaqi wal zahabi wal haythami wa kadha al-shaykh al-albani haka babban malami الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة أتكين سلسلة الأحاديث الضعيفة ألم حديث ندبو دريد إشرين دا أجزي نوكو شافي ندري بيد أربعين ترى وقد ذكر الشيخ الألباني حقيقة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يا أمبتي للحديث ثلاثة إلل cewa hadisin yana da wasu illoli guda uku ku kiyaye wannan katin da muke na buguyen nan zai taimake ku wajen karatun taƙiƙon ragaba saboda katun mustalah ne kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan abin da yake karantawa ku to a cikin wancan karatun za a rika nuna maka kuma fahimta abin yake ga fahimta yanda abin cin da nan ana nuna muku yadda suke aikin a aikace can kuma za a karanta da kai yanda abin yake ne a cikin aji ina fatan mun gano wannan da kyau albani ce illa uku ne ضعف Amir bin Salih Al-Khazzar raunin wannan mutum mai suna Amir dan Salih Al-Khazzar الثانية نبي الإرسال حديث بلائي نبينا دوكي إرسالي فإن جد أيوب بن موسى لم يسح سماؤه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda kakan ayyub dan Musa bai inganta cewa ya ji karatun daga annabi ba. Athalitha na uku jahalatu Musa buna Amr buna Sa'id cewa Musa dan Amr dan Sa'id majahuli ne sam sam ba a san shi ba. Hadisi ya zama yana da illa guda nawa uku na farko jahala na biyu irsali na uku kuma akwai mai rauni mala yace walil hadis shahidu misali shine bahaushe yake ce abin yi mai yawa mai shege da hauka ina fatan mun gano wannan da kyau gashi shege. ko da shegantakar ce kadai jama'a za su kyamace shi sai kuma ya kara da hauka Allah shi kyauta mala yace walil hadis shahidun da'ifun inda tabarani an salimin an abihi marfu'an wannan hadisi yana da wanda zai dan taga zamai amma kuma shi ma da ifi ne a ruwayan tabarani daga salim daga mahaifin shi abdullahi dan umar daga annabi wa fi sanadihi a cikin isnadin shi akwai wani mai suna amr bin dinar fa huwa man al zubair mun gane wannan wa huwa matrukun shine kahraman sorry shine kahraman al zubair wa matrukun kama kalal al fil majmi'iz zawaid mala ya ce wa jumlatul qaul a takaice dai hukuncin da aka yi ma wannan hadisi annal hadisa da'ifun wannan hadisi ifi ne la yasihhu bai inganta ba wallahu a'lam kun ga aikin da malaman suke ba yanzu kawai sai a karantar da wannan bayan mutum di ya ji ya sani an jima kawai ta ce shi bai da bakariya ne akai yi kuma yana tsammanin kawai ya je lahira sai a dage mai get kawai shi kenan sai ya wuce Allah shi kiyaye قال المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi a sheikh shu'aib a ismail dan Abibakar. allah ya ji kanshi ya ce wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man kana lahu unsa duk wanda ya kasance yana da ya mace falam ya idaha bai je ya binne ta irin yadda ake a jahiliya ba walam yuhin ha biha in ce ta ba walam yu'thar waladahu alaiha bai fifita dan shi namiji a kanta ba adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da wannan mutumi aljanna wannan hadisi shine na 70 rawahu Abu Dauda Abu Dauda ne ya ta wannan hadisi qultu mala akibu yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacci to duk wanda yake da ya mace kyautata tarbiyyanta duk wancan abubuwan da ake ma 'ya'ya mata don cin amanansu da yaudaransu bai yi ba to wannan ya riga ya taka tsauri Allah ka sa mu dace akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 5146 fil adab babun fi fadli man ala yatiman a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya ɗauki ɗawainiyar kulawa da maraya wal hakim hakim fitar da wannan hadisi a lamba na 7348 wasa ko wa Ahmad Ahmad ya fitar da hadisin a lamba na 1957 wa qala Shu'aib fit ta'liq Shu'aib al-Arnaud a cikin ta'aliqin da yamma Musnad yace isnaduhu da'ifun isnadin wannan hadisi da ifi ne wa hakim Hakim ya fitar da wannan hadisi a lamba na takwas. wasa hahahu kuma ya inganta wannan hadisin wa wafaqahu az-Zahabi al zahabi ya mara mai baya faƙala fit talhis ya faɗi a cikin littafin a talhis ya ce sahihun wabun abi sheba ibn abi sheba ma ya fitar da wannan ruwaya a lamba na dubu ishirin da biyar da ɗari hudu da ishirin da shida fil adab babun fil atafi alal banati min tariq ibn hudair an ibn abbasin marfu'an وضعفه الشيخ ناصر الدين albani. amma Malam Muhammad Nasir Din Albani ya raunata wannan hadisi a da'iful jami' a lamba hadisi na dubu biyar da da takwas bakwai wa fi da'ifi Abi Dawud wala allahu afahu libun Hudayr ce mai yiwa ya raunata hadisin ne saboda Ibn Hudayr haza fa innal hafiz ƙala fihi domin kurewan abin da Ibn Hajar ya faɗi akan Ibn Hudayr cewa waye masturun shi ko mun yi bayani akan masturi ko shine wanda yake da ɗalibai guda biyu mutanen kirki amma ba su faɗi nagartan shi ba wallazi yazharu malai ce abin da yake a bayyane wal ilmu inda Allah amma cikakken ilimi wajen Allah yake annahu laisa huwa ziyad alladhi takallama fi hafiz ibn hajar ba ibn khudair mai suna ziyad wanda ibn hajar ya raunana ba ne. bal huwa ziyad bin khudair kama fi riwayat hakim wa bin abi shaiba shine Hudayr Ziyad dan Hudayr kamar yadda yake a ruwayan Hakim da Ibn Abi Sheba fa innahum qad sarrahu sun fito qarara fa qalu suka ce an Ziyad ibn Hudayr wa huwa thiqatun abidun mutumin kirki ne mai ibada wa huwa khilafur rajul alladhi takallama fihi al-hafiz ba ne wanda hafiz yi magana kan raunin shi ba wallahu a'lam kuma kun ga baiwan ilimi ko yanzu wannan babban malamin yana nan har yanzu a raye a duniya amma yanzu wannan yana ƙoƙarin cin gyaran maganar shu'aibul arnaut da malam albani ne wanda su a yau manyan malaman hadisi ne na duniya albani za ka zo ka ji ana ce mashi ma almuhaddis al'asar asar kuna fahimtar wannan amma ga shi ya kawo wannan bawan Allah matashi har ya gano inda abin da su basu gano ba zalika fadlullahi yutihi man ya sha yanzu a cikin bayanan da yi don Allah akwai maganar cin mutunci ga albani ko sha'ibul al-arnaut babu da ma zai magana sai ce wal ilmu indallah kun gano wannan da kyau ko domin a matsayi irin nashi a ce ya zo ya ciwo kwalan hadisin da albani ya raunata shi ya inganta sai a ga abin kaman me kaman waye shi haka ne amma kuma kaga sai furubin kanshi right cewa abin da ya kawo shi ne daidai din kuma wannan shi ne amma kana ɗalibi sai gano malamin ka yi kuskure shi kenan sai ka mai da abin abincin mutunci wannan shi ne dalilin faɗinka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan shi ne ƙarshen babin da ke bayani akan tarbiyyan yaya qala musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a Isma'il الشيخ إسماعيل أن أبي بكر الله مروكين سركي يجيكين شيء باب rahimi wa ya harimu ƙata'uha wannan babin zai bayani akan wajibi ne sadar da zumunta yanke zumunta kuma haramun ne wajibi ne sadar da zumunta yanke zumunta kuma haramun ne Ƙala ta'ala, Mala ce wa ƙala ta'ala, Allah maɗaukin sarki ce wa ati zal ƙurba haƙƙahu, danginka na kusa duk wani haƙƙin da yake da a kanka, ka ba shi haƙƙin shi. Wal miskin sannan kowane miskini ɗiba haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya ɗaura a kanka ka bashi. Shi ne talakawa waɗannan almajirai ne masu bara ko ko talaka ne na unguwa wanda al'amarin rayuwa ne da kullum ya mai kunci, yi ƙoƙari ka tallafa ka taimaka ka agaza mashi. Mun gano wannan saboda suna da haƙƙi a kanka. Wabni sabil da kuma matafi, wala tubazzir bazira, Allah maɗaukin sarki ya ce a her Allah maɗaukin sarki ya maka baiwa ka ɗauki wannan baiwan kana almubazzaranci da shi domin inna almubazzirina kanu shiyatin so da su masu almubazzaranci ‘yan uwa ne na shaidan, wa kana shaitanu la rabbihi kafura shi ko shaidan mai butulce ma Ubangijin shi. Ku galli irin yadda Allah madaukin sarki ya kyautata ma Iblis, yana rayuwa cikin fajire fasikai ‘yan uwan shi, Allah yanke shawaran hallaka su aka tura sojoji mala'iku ne suka je suka hallaka su baki ɗaya shi ko malami ne da yake ta wa'azi yake shiryar da su suka ke karba sai aka ɗauke shi shi kaɗai cancak aka raba shi a cikinsu aka kai shi aka tsiyartar da shi amma kuma yau Allah maɗaukin sarki ya faɗa mai yi abu kaza ya ce ma Allah ba zai yi ba ina fatan mun gane wannan shine tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas zai iya yiwa kai ma ko ke ma kina da ya kina da ɗa duk abin da kuka kokarin ɗora su akan tarba sai sun kai wani level na rayuwa umarce su ce ba za su yi ba ko malami na da ɗalibi ce zo ke kaza ce ba zan yi ba to in kana da fahimtar nasi, to baka da matsala ga Allah ma da yayi iblis kuma kalli abin da ya ma iblis aka ce sujada ce ba zai yi ba aka ce dan me ba za ka yi ba ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na bi shi alheri ni da aka yi ni da wuta shi da aka yi shi da yimbu wannan ujubu da alkiburu kenan nuna isa da jiji da kai kuma waye ya gaya ma Iblis cewa wuta ta fi ƙasa. Mun gano wannan, domin ita wuta lalatawa take, ita kuma ƙasa ingantawa take yi. Ina fata mun gano wannan da kyau, to ku in a haka ne, mai ingantawa ya fi mai lalatawa. To, amma kaga ƙiri da muzu saboda ya lissafa abin da tunanin shi, da ra'ayin shi, na neman matsayi, na neman girma, na neman kaza. Jama'a duk mutumin da ya sa ma kanshi son girma da matsayi ko, sai ya yi makan shi ɓanna irin ɓannan Iblis. Idan kawai Allah ya kiyaye. Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wannan aya ta 26 cikin sotar Isra'i kenan. Wa ƙala ta'ala Allah maraukin sarki ya ce, Wata ƙulla hallabi ta sa'alu na bihi wal arham. Allah ce, Ku ji tsoron Allah wanda kuke ma junanku magiya da shi, kun ga zumunta, ku yi ka tsantsan kar ku yanke ta. mun gano wannan da ke ko inna Allah kana alaikum raqiba domin Allah madaukin sarki yana ne yana sa ido akan abin da kuke yi aya ta farko cikin sotin nisa'i wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fa hal asaitum yanzu ku nan bijirewa za ku yi in tawallaitum muddun kun juya baya game da wannan umarni na Allah to lalle ku sani an tufsidu fil ardi ba abin da za ku yi sai banna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku bi dukkanin zumuntanku ku yayyanki ina duk wanda ya kememe ya fimfiris ya shafa mu idan shi to ka game da duk wa'azi da ake mai ko to haka zai fantsama cikin gari ya taɓa na dama da hagu duk kuma zumuntan da Allah madaukin sarki yayi umarni da sadar da ta biye ka biye karkasa ta ulaiikal ladina la'anahumullah masu irin wannan su ne Allah ya la'anta fa a mahum Allah madaukakin sarki ya kurumtar da su wa a'ama absaruhum kuma basiransu Allah ya makantar da ita sai ga mutum yana takaman shi yana da ilimi yana takaman yana da hankali yana takaman shi fitacce ne mutane na kaunan shi sai a waye gari gaba ɗaya basiran da za ta ɗaga shi ya zama wata tsiyan shi da kanshi kuma zai rusa abin shi da kanshi sakamakon bijire ma abin da Allah madaukakin sarki ya ce suratu muhammad aya na 23 da ta 22 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahimin duk mai yanke zumunta wannan ba ba shiga aljanna wannan ne hadisi na saba'in da ɗaya rawahul bukhari wa muslim al-imam da muslim ne suka fitar da wannan hadisi Kultu Malam akibo yace hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari a imam al-Bukhari ya da shi a lamba na 5984 fil adabi babu ismul qati' karkashin babin da ke bayani akan zunubin mai yanke zumunta. Muslim ya fitar da wani hadisi a lamba na 2006 fil birri was babu silatar rahimi wa tahrimi qati'atiha min hadisi jubairu bin Mut'im radiyallahu anhu. Jama'a ko iyakan nan aka tsaya don ganin da abin da ya shafi zumunta ya kamata mai hankali ya taka tsantsan. in ko ba haka ba to jiki ko ya san sunan shi magayi Allah ya tsare mana imaninmu قال المصنف musannif rahimahullah Malam Ismail ɗan Abi Bakar marubucin littafin Bugya Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mutumin da duk ya imani da Allah da rana na ƙarshe fal yusil rahimahu to lalle ya sadar da zumuntan shi. Wannan ne hadisi na saba'in da biyu rawahul Bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi qultu mala akibu yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 6138 fil adabi babu ikrami dhaif wa khidmatihi iyyahu bi nafsihi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan girmama baƙo da kuma yi ma baƙo hidima kai a karan kanka ka kawo mai ruwa kawo mai abinci kawo mai shimfiɗa ka ɗaura ka ɗebe mai kewa an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم يجي كما النبي يجي من كان له أقارب ضعفاء duk wanda yake da makusanta ’yan uwa dangi masu rauni, walam yuhsin ilaihim sai ya zama sam da ɗaya bai kyautata masu wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim kuma yake wawushe sadakan shi yake kaiwa wajen wasu lam ya kabalullahu minhu sadakatahu wannan sadaka tashi Allah ba zai karɓa ba wala yanzur ilaihi yau malkiyama kuma Allah maɗaukin sarki ko kallon shi ma ranar kiyama ba zai yi ba wannan wannan hadisi shine na saba'in da uku rawahu tabarani al-imamu tabarani ya ruwaito shi qultu mala akibu yace hadisin za'ifin wannan hadisi ne za'ifi. rawahu tabarani al-imamu tabarani ya fitar da shi fil awsat hadisi na 8828 bi lafzin wallazi ba'athani bil haqq ina maka rantsuwa da Allah wanda ya aiko ni da gaskiya la yaqbalu la yaqbalu yawmal qiyamati sadaqatan sam akwai sadakan da Allah ba zai karɓe ta ba ranar tashin alkiyama min rajulin laho kharaba game da mutumin da yake da dangi muhtajuna ila sadaqatihi wanda suke da bukata ma sadakan shi wa yasrifuha ila ghairihim sai shi wannan sadakan ya kai ma wasu can shine inuwan giginya ko wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la yin zuru ilaihi yau malkiyama Allah ba zai kalli irin wannan mutumin ba ranar tashin alkiyama malai ce fi sanadihi abdullah bunu amir al-aslami a cikin isnadin shi akwai wani abdullah dan amir al-aslami ba afahu ahmad wa bunu ma'in wa nasa'i wal haythami bukhari ya takallamu na fi malamai sun yi bayani sun yi maganganu kan haddin shi wa kadal hafiz fi haka ibnu hajar cikin at-taqrib وفيه أيضا Miqdam bin Dawud wa huwa da'ifan aidan a cikin isnadin shi akwai mai suna Miqdam dan Dawud mutum ne mai rauni takallamu fihi malamai sun yi magana kan shi wa Allahu al-Haythami fi zawaid al-Imam al-Haythami ya illata wannan ruwaya a cikin az-zawaid a juz'i na uku shafi na 297 fa qala yace wa fihi Abdullah ibn Amir al-Aslami wa huwa da'ifun وضعفه الشيخ الألباني مال الألباني يرون تولى حديث رحمه الله fi da'ifa cikin silsila ifa a lamba hadisi na 3330 a juz'i na bakwai a shafi na 342 ومما ومما يؤاخذ عليه المصنف رحمه الله رحمة واسعة يا daga cikin abin da za a cafki mai rubutun wannan littafi annahu qala fi takhrij hadis da yazo takhrijin wannan hadisi ga gyaran da ake son a yi mashi kawai sai ce rawahu tabarani tabarani ya rawaito shi tabarani a ina wa atlaka wa lam yuqayyid sai kawo shi kai tsaye bai kayyade ba wal hadis fil awsat hadisin na cikin mujma'ul tabarani al awsat yana da al kabir al awsat as sagir in ka kawo sai ka ce rawahu tabarani fil kabir ko rawahu tabarani fil awsat ko rawahu tabarani fi as sagir malai ce wal istila inda ahlul hadis istilahin da yake a wajen malaman hadisi fi qaulihim rawahu tabarani annahu fil kabir kun gano wannan da ke ku in suka ce rawahu tabarani kaɗai suka ruwaito to suna nufin a cikin mu'jamul kabir faliza to da wannan ne iza kana hadisu fi gairihi in hadisi ya zo a wani waje wanda ba mu'jamul tabarani al-kabir ba mun ga min mu'ajimihi qayyadu sai sun qayyade sun faɗa wa qalu sun ce fil awsat aw fi as ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji ka'idan ko baka tsaru da ilimin komai ka karu da wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu